Assalamu alaikum. Yawwa, ya gidan naki? Um, gidana ya kasance a cikin duhu, amma yanzu da fata gidana ya haskaka. Sannu da raya mun gida. Kai, Asiya kenan. Wato duk lokacin da kike gona na lura cewa sai kin cika gishiri a ciki. Diya, ai duk abin da aka cika gishiri baya shayuwa. yabo na kuma gashi nan ka shanye ina ba kina ban haɗe ba to haɗe amma fa na ƙoshi ko abinci ba zan iya ci ba <laughs> na san ba za ka iya ba da na san za ka iya ne sai abin ya dame ni ka ga malam delicious yana jiran ka akan dining <laughs> oh. ka yanzu na samu kwano na kaci a kai kake su. Lafiya? Ah, ko abincin bai maka daɗi ba ne wato wato na girgiza kaina ne ba don komai ba saboda ina takaicin halin da zan shiga sakamakon rabuwa da zan yi abin da abincin ki na tsawon kwana uku saboda me wato abin da ta nake tafi da shi yau shine ina son sanar da ke cewa za mu yi tafiya na tsawon kwana uku za mu je mina kwana uku fa ka ce diya wai me yasa ofis ɗinku ba sa ƙaunata ne kowane tafiya idan ya tashi kai kaɗai suke turawa sai su dinga harba mun kai garuruwa kamar tsakuwa a cikin danko ba ni kaɗai zan yi tafiyan nan ba muna da yau a cikin ofis ɗin za mu yi tafiya babu wanda zai je da motarsa kowa aje motarsa zai da motar ofis za mu tafi kuma da ke ga suna sani a ciki ai suna ƙaunata ne kuma da wanda ya ƙaunace ni ai ya ƙaunace ki ko ba haka ne amma dai kai ma ka san tafiye-tafiyen yayi yawa idan fa kai kwana ɗaya baka cikin gidan nan ji nake kamar ina kwana a cikin kurkuku na sani amma ke ma yanzu zan baki izini za ki je guri ɗaya wadda kike ganin kina raɗe ki je ki kwana uku saboda sa zumunci kin ga lokacin da zan dawo ke ma sai ki dawo kin ga ba wanda ya jawo ki dawo gaskiya da ni ba inda zan je zan zauna kawai a gidana har sai ka dawo haba kin manta kwanakin bakin gaya mun ciwo akwai kauki aisha sayoji ta bauchi za ki je ki ziyarce ta to wannan shine lokacin da ya fi dacewa ai ba ta nan ta tafi saudiya hafsa da ta yi aure a maraɗi kin ga ai je bikin nata ba ko yanzu sai ki je ki biya bashi haba haba jiya ya za in ɗauki kafa na in tafi maraɗi in mata kwana uku a cikin gidan daga yin aurenta kai ma ka san bai kamata ba to ina zaki na ce maka ba ko ina ni zama na a gidana a daidai wannan lokacin ya fi mun kinga <clears throat> ni ba gaskiya ko ni ba zan iya yin tafiya in so baki cikin kadaici ba ya kamata ke ma ki samu wani guri wanda ya kamata a ciki idan kuma baki da inda zaki je ki sada zumunci ni ina da inda zan tura ki ina kenan kiran Ibrahim samu naka kin ji na tunda matan su suka tare a Kano biki ba to wannan ne lokacin da ya kamata a ce gaskiya da ba zan iya ba ba zan iya zuwa gidan Ibrahim na zauna har kwana uku ba matansa malalata ne ba su da wani abin da suke dafa fa sai indomi to ina zaki haba haba diya wai menene menene ka daga hankalinka me dalilin da kake so sai nayi tafiya ai na ga miki dalili kadai na san illarsa ai ba zan bar ki je ki zauna to shi kenan in dai haka ne gwanda na tafi kebbi state wajen ƙawata sadiya shehu da mun da ta aure ban taɓa ziyartar ta ba gwanda na je can kawai yawwa ko ke ba sai ki azama na gama mana na ce me zai hana tun da kai ka gama shirya ka tafi abinka in ya so na karasa ne sai na hawa daidaita sau ya kai ni tasha ya za ki hawa daidaita sau ga motata ba sai jin aje ki ba na aje ki in yi so da sai wuce eh. kaga to madam madam ya el ma'az mai mota um, dala so nake ka gaya wani abokin naka da ke ta sha ah, ya turo mana mota shata zuwa kebbi a ah, a ah, wannan zai same mu um, murtala square yana zuwa daidai kofar yadda sai ya tsaya kawai eh a ba ni ba ne ya ce za ta tafiya a kai mun ciniki kawai to sai na gan shi talali kenan sabi da miji kamar ka sai an tona Allah ko saboda miji kace haka akan wannan tafiyar mana duk abin da na samu na sai ka raba ka samu kwana uku kuɗi ma ka ban kwana uku da a ce ma a ce kuɗi ma idan ka samu kuɗi kake rawa a to yaban nake ba na Allah da annabi ne kenan na samun dan canji ne daman kai ba abin da kare na kaman yabo daga gare ni da a ce zan iya da ka sha tsananin kushe ni ba raina yabon ki ba ina so da duk lokacin da ake ga magana ne ki ga gaskiya ka tabbata kana bukatan gaskiya kwarai kuwa akwai ta kusa ne akwai ta ina jinki gaya min kai mummuna ne <laughs> wallahi ki ta faɗa magana ta ban dariya Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka Ya Kai ne Eh ni ne. Ko ba kai bane mai tafiya kai ba? Eh. eh ni ne gaskiya. da salon ne ga nan zuwa Hello? Gana kofar salon na jirgi. ka yi awon gaba da ita? Tuni na ɗaura ta hanyar kebbi. Ai idan mai wuri ya zo sai mai tabarma ya naɗi. <laughs> Au, ita ce ma mai tabarma kenan. A to wataƙila kenan wata rana ni zan tashi ba taburman ba fi. Da Allah ki wulaƙanta min kala ba. Kin fasan cewa a matsayin ki hasiya take zaune. Kai ma ai ka san wani yana zaune a wurin kai. Haba. ai hankali zan barar da shi barar da gwamnati <laughs> ai tuni ka yi gaba da shi tun da dai har ka hau ƙararsa wannan kuma gaskiya ne <laughs> nan ake watan da soyayya ta ko? Ba wanda ke taɓa soyayya ki tana nan a ajiye inda take. Ko kin san wani? Gidanka ya haɗu. Sai dai abin bakin ciki shi ne. Ba ni bace a ciki ba. Ka ke za ciki? na dindindin zuciya ta kuma ke ce a ciki. Ai na san kin fi son wannan ko? <laughs> Na fi so dai na zauna inda zan more ka. Ba ina can ba. Wata tana nan tana tatsinka. Yanzu ga cikin haɗa guda biyun duka. da cikin zuciyar da kuma nan ina ko na haɗa duka ina ko na haɗa ko ina bayan ina mallakin wancan lusar yanzu kuma tare da wai tare da ni, ko ba haka ba mu shiga daki, saboda tabbatar miki da cewa kina inda ya kamata ki kasance yanzu cin amana ta ko ki daina faɗan wannan magana amana ki ba ta ciwo to to ni wallahi a rama ai ko ki faɗa ba Hello. Ɗata aka yi. Lafiya galo wallahi. <laughs> to ga nan zuwa garinku. Zan zo in ziyarce ki. Miki kwana uku na huta da gorin da kike min na rashin ziyara. Subhana lillahi. Ina kuka je? To, ok to ba damuwa zan koma gida idan kun dawo sai ki gaya min kin dawo sai in zo in gaishe ku to shikenan Allah ya dawo da ku lafiya <laughs> na gode direba um, wanda zan je gun su ba sa nan da haka sai ka maida ni ko subhanallah tafiya ta tashi kenan tafiya ta kwasu mana tunda wanda za a je gun su ba sa nan kai dai kawai Allah ya ciyar da kai to shikenan na gode Allah ya saka da alkhairi ba damuwa Hello, darling. Nanena nato. sauke na nan hajja kya sauka na ki bari mana in kai ki har gida tunda kina da kaya ba damuwa kai da ka damu ina so na bi wani gida ne na yi wuri in miji na ya da daga gun aiki zai biyo ya dauke ni to shikenan na gode Allah ya saka da alkhairi ba damuwa Allah ya gara ni ne da godiya amin na gode Allah ba da sa na gode Jamila ni fa ba laifi na bane. Wannan umarni ne daga gurin Alhaji. ya ce ba za a sake baki kaya a shagon nan ba sai kin biya kuɗaɗen ba. To, ai kuwa ka ya kamata ce sai na wuce aka nan shago saboda bayan da nake sayayya sanin shago. To ai kin ga kina da wasa da kuɗi. Kin ga ai dole ne haka ya faru. To, ba za a bani kan ba kenan. A gaskiya dai kare ba za a bayar ba sai kin bada kuɗi. To na ce ba zan bada ba ne. A to kuma dai ke kika sani. Ni ka ada mun kayan zan shiga banki zan fito. A to shi kenan Allah fito da ki lafiya ya rabi ga list din kan da zaka hada mu da Allah ka hada mun kafin ya fito ok to ba damuwa Allah Hello my dear wallahi na gaya miki wayar tana silent sai yanzu nan kenan ina ciro wayar sai na ga miss calls To ni an nazara a daidaita zan tafi gida. Saboda ina ta kiran wayan ka baka dauka ba. Haba haba haba my dear na gaya miki wayar nan tana silent ne. To shikenan ka taho mu wuce mana. haba dalla ba wata matsala? Ba wani matsala. To ina za mu haɗu yanzu? Ka taho Salwa kitchen na wajen Isa kai ta sai mu wuce. Na matsayi da a daidaita sahu kawai sai mu wuce tare. To shikenan okay ga nan zuwa ga nan zuwa. malam dan samun kaya ba tafiya za mu yi ba za mu dan jira kaɗan haji yawwa ya yi ko sai ka ɗauka maka a ah, dole ɗauka yi eh. Ka duba gane na a ɗaya bar mana gida? Yanzu da ban dawo ba shi kenan sai a shiga mana barna kenan? to ai bawon shi ma bayi shi ma barnan za a yi ai a kai ba ka da kyau Allah <laughs> Son Za ki wanka ne? Sai can an zan yi ma. Ai ni matsala ta da ke idan aka haɗa ke, kamar za ki haɗe mutum. Abin baƙin ciki kuma ba na samun nasara. da ita ce da mata da na tafi da kai kowa ma ya rasa to ai a yanzu ma ba abin da tafi ki samu ko kai ba ka san ba ni bace ita ce ta gaban goshi tunda ita take kwana kusa da kai kullum damar da ni ka hana ni kenan kaddara ta hana ki dai ko hmm, haka kullum kake cewa ka daina yi wa kaddara sharri ke kuma ki daina yi wa kaddara musu Hmm. na dai ji dama kafi ni baki idan ka kayi min laifi sai ka dinga lallaba ni da daɗaɗin maganganu har su sa na kasa dauka mataki a kanka mu yi tambaya wani mataki da kika ni ya dauka lokacin da auren mu yiwu ba <laughs> zan fita har ka ne ba za ka ƙara gani na ba har abada ai da kin jawo matsala babba domin na ganin kawai yanke ciki zan yi faɗin mutu <laughs> saboda gaskiya matakin ya yi tsauni na dai ji ni dai ka dawo kan gadon nan na dawowa kin gani dai wallahi duk da dai na san baya nan amma hankali na kasa nutsuwa gaba ɗaya sai fargaba nake mm-hmm. dama na san kai matsoraci ne ba sai ka gaya mun ba eh na yarda a je a haka amma ai dodo ne ni a wani gema ai <laughs> ni ba ta wannan nake ba kaga me za ka ci har sai na tsaya cin wani abu shago ba zan koma yanzu haka ana jira na za ka koma shago ai wallahi ba zai yi ba ba inda za ka ce mai my dear daidai lokacin da na ga kiranki a lokacin wata kwastoma ta jamila tana nan a tsaye a gurin ta ban listin da zan haɗa mata kayayyaki ok daman gwamnati za ka je shi ne kake ƙoƙarin ka raina min hankali a a a a my dear ba haka bane saurara kin sani duk duniyan nan ba ni da wata macen da tafi ke kadai ce <laughs> to tunda ka san haka ne why not ka rabu da jamila kawai mu ji daɗin allahu kuma haka ne fa ke hakan kawai za a yi yadda kika ce din hakan za a yi kawai share ta dama mayar cin bashi ce ita ni ga bashi nan zan ci anan <laughs> <laughs> a'a ni fa maganan ciyaciyar na ya ishe ni na fi ganewa in ganki cikin bargo a gashi me kake ci na ba kake su ba in dai bargo ne za ka ga abin da ya fi cikin bargo ma ni dai damuwa na ka ci abinci to to to tun da kin matsa da fomin indomi mai dan ruwa ruwa kai ko a'a minti kaɗan Jeki, karki daɗe kuma karki da wuri <laughs> yayi gaba ɗaya na sun yi squeezing fa yanzu in mijina ya gani haka zai yi tunanin an yi wani abu to ai ba damuwa zan shiga ɗakin matata sai in ɗauko miki wasu kayan ki canja kin tuwo kaya to in ya gane ba nawa bane ba a'a irin kayan da zan baki ba wanda zai gane bane irin after dress nan fa zan baki kin ga idan kika sa kayan ki sai ki dora kai wa zai ga kayan naki na ciki balle ya san sun yi squeeze to shikenan ka je ka dauko mu shine ina zo da ke shikenan eh falalu me ke ya gida ni ma tambayar da nake so na maka kenan ina tafiyar taka take ah, ah, ke kamata ki fara bada amsa ai ke kika fara ɗauka hanya ko ni da mun fan ba san tafiya ke bin nan nake yi ba ba na son zuwa ko ina kawai dai ka tila mun ne shi yasa na yadda na je saboda karka ce na bijire maka amma ni zama na a gida wannan lokacin ya fi mu to amma kuma biki bijirin ba kenan ni a gani na ya fi akan da ce maka ba zan yi ba yanzu kin kyauta kenan shikenan dama ya nima na so in kira ki a waya gaya miki cewa tafiyar an fasa amma sai dai tunanin cewa ki riga kin musu waya na fi so ki karasa tukunna ni ban ma kowa waya ba kaga ina ta taka ta tsaya ki san da yake ni umarni aka bani dama mai gidana ya gaya min cewa in je na zan karɓo sako to har na fara barin gari ma sai sake mun waya ce wai wannan sakon bari shi kenan hmm. ne na dama kaga yafi ma kenan gonda na da ban tafi ba domin da na tafi da yanzu gobe ka sa na na dawo kaka koyo da aje a da ai gonda ma ba a yi ba ko wuri ba gidanka ba amma suka ce min lallai sai na to ai mutuncin ki na duba a matsayin ki na mata aure bai dace a ce min ta fautar laki ba to ai gashi yanzu me abin wallahi ni ma ban sani ba kaina ya kulle saboda tashin hankalin da nake ciki ya za a yi yanzu in bar gidan nan ya za a yi ni ma tunanin da nake ta yi kenan ka san inda za a yi yanzu zan fita san ce na ja shi zuwa ɗakinsa idan na shiga ɗakinsa zan maka flashin idan ka ga flashin ina ka fito ka fita kar ka tsaya don allah shiga ciki ki sani zai ki haɗa kayanki ki ki kwanan ki shirya akwai hanya ne don Allah ah, ina so shiga ɗakin ki magana. Um, ni ma ina so na yi magana da kai. Mu je ɗakin kanmu. sai dai mu zauna a falo amma ba ɗaki ba mu ɗaki ba a ƙarshen magana buƙatar shiga ɗakin zai iya kama don haka mu shiga ɗakin kawai mai magana mu kinga buƙatar shiga ɗaki tsakanin ya da ke daga nan sati ɗaya ma babu shi me ya faru me na maka jiya je in dai akan maganar tafiyar nan ne da ban ya bata maka rai don Allah da ya kai hakuri wallahi ni ban yi haka dan na bata maka rai ba ki fince ni sannan kuma ki ce biki haka dan ki bata min rai ba ko amma muna furta diya eh munafinta hawa jiya ya yi na munafurce ka wallahi na yi haka ne don kada ka damu wai a ci wai a ce ni in miki umarni ki bijire amma sannan kuma ki ce kin yi ne wai saboda wai wai ki faranta mu Mm. sai nake tunanin cewa kamar dama a baya kin sha bijirewa maganganu na miki umarni ki wani abin daban wallahi ban taba ba wannan shine karo na farko ya zan tabbata da haka biye gashi na rantse ma kai ma fa ka san ba zan maka rantsuwa akan ƙarya ba wadda ta aikata irin wani abin da kika yi ya zan tabbatar da sahihancin rantsuwarta amma dai da ka san ban taba maka ƙarya ba ba tabbas dan Allah da ya ka yarda da ni dan Allah ya zan yarda da ke bayan kin raina min hankali kin aikata abin da ban taba tunanin zaki aikata ba na fa gaya maka dalili jiya baka fi taba daukan zafi a kaina irin wannan karan ba ko dai na maka wani abu ne bayan wannan yan saboda ban taba tunanin cewa zaki fifita ra'ayin kanki akan ra'ayina ba kina kallo na dauke ki na je na kai ki mota na biya dubu ishirin kina kallo kika sa ido na yin asarar dubu ishirin la ba kai asara ba na karɓo maka dubu goma daga ciki to ita goma da ne asara kuma fa ba aiki nake ba in sha wahala in samu kuɗin ko a ƙasa nake tsinta dan Allah ka yi haƙuri wallahi ba zan sake ba Allah ya sa Diya, mu je ɗakin baka hakuri ta hanyar da ya fi dacewa. Kinga, kar ki dame ni, ba na buƙatar komai. ki je ki harkokin da ke gaban ki kawai haba haba jiya wani harka ne a gabana da nake yi a cikin gidan nan da ya wuce naka mhm. an da cin mutuncinki da ke har yinin ina kike ina gida gidan uwarki to gani a gidan naki zaune daga ni da mijinki wanda shi ma kansa ya ce bai san inda ba ina kike eh mm, ina gidan ina gidan kawata ne to da izinin wa kika tafi gidan kawata ki lokacin da zan fita baya nan to kuma aka ce dole sai kin fita ko ko kawar taki uwar ki ce ki maza ki dawo yanzu yanzu nan na jirgi. yanzu nan in ba ka zan ci mutuncin ki kawa ban san ka. oh my god Go. dawo ina nan ina jiran ta wallahi baba ko da yaushe na zo gidan nan sai in iske mata nan abin da take min kenan a kulle yau da zarar na mata magana sai ta dinga cewa wai in ba zan iya ban sauƙaƙe mata kai hakuri bari ta da lafiya lafiya ba komai lafiya kuma shine kake hada gumi ko dai kana bukatar wani abu mai sanyi samun mu to ka zauna taimake ne ka rufa mu asiri ka san yadda za ka ka fita da ni daga gidan nan me faru kuma baba na yana ta kira na yace duk abin da nake ne masa masa na da ba haka ba zan fuskanci bishin sa da Allah da annabi ka taimake ne na tafi ina lillahi wa inna ilaihi wallahi aure na zai iya mutuwa kuma zan iya fuskanci ci wulakanci daga wurin babu da Allah da annabi falalu ka taimake ni na fita kinga ki haƙuri yanzu bari in je sai in ji hankalin ta zuwa ɗakin ta zan miki flashin idan ni miki flashin sai ki fito to to ki haƙuri ba ba wai wani tsautsayi ne ka wani gidan nan hmm. Hmm. saki na ganin ruwa ne ya zube a taizin shi ne na zame wash Allah na gurɗe haba daga wannan dan faɗo sai ke kin gurɗe Allah ki daure kullum ne tare da matarsa suka zo kuma na tabbata sai ta shigo ɗaki eh? yanzu me abin yi ka san abin yi ka shiga toilet akwai ki a ciki ka rufe kada ka buɗe toilet kuma ya sa yi ka yi haƙuri don allah ni dai ka ji ni in ka shiga toilet din kar ka bude duk wanda zai buga kar ka bude mishi in ka ji nayi magana ka bude ka ji ka ji ah, ah, ah, Usman? Ya gida. Aisha? Asiya. Sannu ku da zuwa. Baki haka ba sallama? kai wallahi gole yawon sada zumunci muka fi koyo ko don mutuna mutanen da suka manta da mu ina ai mu mun manta wallahi mun manta ku ba kawai dai ku kaddara cewa Allah ya sa ku ne za ku sa kwashe ruwan ladan shikenan sai ku zauna mu mu ta kwashe ai ku da za a fita ta ku sai a kwana miliyan ma ba ku ziyarci mutane ba ni wallahi da ya fita tawa da ba gidan ku za mu zo ba a'a haba da sai dai kawai mun yi kokari mu bugo muku waya haba aisha yanzu laifin namu har ya kai haka ai ya ma fa haka to da Allah ai mana afuwa ne ko to <laughs> kayo yan gani falal ai wato ka san aiki ne a ofis yayi yawa wallahi da yau zan tafi mina ma daga bari aka fasa tafiyar ce sa'a ma muka yi dai da ba mu same ku ba wallahi gaskiya ka a sai ta shi mu shiga ciki kin san hiran mu da nasu ba iri da ne ke dai za ku shiga ku yi gulma tashi mu shiga daga ciki ah, ai wannan bashin da kuka wannan bashin da kuka dauka mana in Allah ya da mu za mu zo mu biya insha Allah ai ku ba ku biyan bashi in dai irin wannan ne kuma dan haka ba wai bashi muka dora muku ba to mun gode mu zo ina da Allah ka taimake ni na fita daga gidan nan zan shiga uku aboki abokina da mata sani suka zo da zarar na salame sun tafi kamar yadda na gaya miki din nan zan san yadda za in ji hankalin sai ki fita balari yaushe bayan su suka zo ba bayan san ranar da za su tafi ka taimake ni da Allah ki haƙuri zan san yadda za zan ba shiga uku a gida aya baba na ne ina zuwa ina zuwa bari mu Baba ga ni nan zuwa. Ta shiga wajen makwabta ne. Ba zan iya bar mata gida ba ko ne shi yasa. Amma ga nan zuwa yanzu nan. zuwan ku mu ma yanzu nan muka da a cikin gidan nan to in kun daura ma wa zai zai da wuri wurin nan haka kamar ana koran ku idan kun tashi zuwa ku zo da wuri ba matsala kin gani ko kawata kin matsalan ki kenan kullun sai kin yi gori a maganar ki wallahi wannan ba ina ganin waya ta ce na manta ta a bayan gida ke zuba ɗakin ma da waya kike shiga ina wanki ina ganin wani ne ma ke mun flashin kin ji ta kai zai to ai sai ku je ku duba ki ga kowa ne ba zan dauko ba ina dauko ma ba ni da kuɗin da zan zan kira wanda yake flashin ɗin daga cewa a zo za a tafi kin wani firgikin tashi. Ke ni ba ne in tafi. <laughs> wata ran muka sake zuwa ai masha <laughs> gidajen da zamu je ne suna da yawa to shikenan kuma insha Allah muna hanya za mu zo muku kalle da sai ka ce da gaske ke ba ga kike <laughs> to bari mu taka musu shikenan Aisha sai mu zo buɗe ni ce buɗe ni ce kafir ka sa wayanka a silent na saka na saka ya ake ciki ya tafi raka bakinsa in ya dawo zan ja shi ɗaki ina maka flashin ka tafi kaji kai kai kai customers sai a shago suke damuwa suna damuwa wani irin customers sai haƙuri mana sai haƙuri ai sa ka je ka sallame su sai haƙuri